يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا كي ونا النبي حقيقه mun aiko ka ga mutane don ka zama mai shaida a kansu cewa ka isar da abin da aka aiko ka da shi gare su kuma mai bushara ga muminai da abin da Allah ya tanadar musu na aljanna kuma mai tsoratar da kafirai da abin da ya tanadar masu na azaba.